ba kyau ba. Me? Menene? Wai, me ya shi wannan? A ina ka samu ruwan ne? Da famfo na sa awwali ne ko Famfo. A menene? Wallahi wani famfo wani. Na A'a. Ruwa rijiya ne fa da baka so. Ya tukwa turori. Turori ce. Wani ala zanabi Mai gida mai shi yasa nake hana ka magana a ban daki. Allah, haila haila Wai to garin magana ka kila shedanu da suka sun kama mali mai gida. Menene? An zaka samu wata sifar. Ai da ma san abin da ake wa yaron nan. To menene mai gida? A'a! Da Allah Na da lafiya ina idan rajiyo. Ko jama'a zan kira ne. Awan! iska. Awa! Baki da matakara? Waya! Eh? Baki da matakara? A'a mai gida menene wai? Wallahi wannan kudin To menene awal ne ya bar wannan fa? Awal? Eh, menene? Yayi ne dai wannan. Akwai ko ya yabo a bakin titi. Ram ram ram ram ram ram. Ram ram Na'am? Kana Eh wallahi. na ji ɓaɓɓalɓaɓɓal ɗadale mutane yanzu haka sun fito da kafilin, bal zan je in canza in shiga nema har abu da duniya da safe baka san in garin Allah ya waje ka je ka bi za ka gaida iyayenka ba sai dai mu jiyo mararinka za ka fita yanzu anya a wala ka zai dinga a rayuwar Baba ba ba kai za ka ce min idan gari ya waye in tashi in gaishe ka in tashi in gaishe da umma shi shikenan ka gani to wurin ya maka wata mana to a wani abin da ka yi min jiya Allah saba munafukai sun hada ni da kai Allah saba annami mai sun hada ni da kai ba kirkiri ka san ba na wanka da ruwan rijiyar nan na wanka da ruwan ka kuma kuki daga ne ita ko karara a ciki a gurin nan nazo ne ne zagidar ya san ta alkur'an ne ban zubo ma karara ba saboda dalili na je fafo zan ɗibi ruwa ko sai na haɗu da abokina ina haɗuwa da shi ya ce ɗiban ruwan ka zo yi ni ma na ce masa ɗiban ruwan na zo yi wa ka zo ɗiban ma na ce tsoho na <laughs> saboda yana neman albarka kan balbalce a titi kawai ya ce to shi nan sai na gan shi da wani maganin shawara sai na ce mashi wanda me ya ce a ah, ka watsa a cikin ruwa <laughs> mutum in yi wanka da shi ko zai yi karas ni kuma zai gara jiya yana cikin nan ko jiya ne na ce kana ta sakin mun shari na ce wo oh, ka ji baba kala an dora bai bulo inci tana. haka ne ba ka ka zubo mun a ruwa ka zo ka sa ne zagigir a gurin nan ba dan Allah ya sa kofa ina a kuta ke ba da abu kunya za a yi an da ba shi ne zuba maka magani na a a a a a ai da na fara wankan na fara na fara jinsa a jikina eh. ina karɓa tsarki.

mu rinka magana da ke kamar lokacin nan ma sai da muka magana da ɗan amir ɗin ɗan indiya ɗin nan la'ila in lalla kawai ka zo ka da ke ta ye eh? ni da ka da ke ta ba gwada ka da ke ni ba dan ni da ka da ke wannan ba da ka da ke ni ba wallahi tallahi kai eh? kai jinnu jinnu eh? ni da kai karta san karni haka ne ko ba gane ba eh ba na son daga wani ya ji na je na yanzu wallahi na je na saboda idan ana cin aure ba a tona cikinsa an so kana ji na eh. in da gaske kake ka je ka gaya magabatan ka su zo a yi magana eh na shirya mana zan turo Allah zan turo kamar mutane nawa zan turo yi na fi ka rashin hankali ne kuka bulukiya ce a kaina duk wani aljani da ka sani wanda ya gawurta yana kaina ya sanna na san shi bugawa muke ni da su su faɗa in faɗa ni da in tsiyata ta tashi nake tafiya in je in kwana a gindin kuka in an so tsiya har makabarta ake tura ni ba zan bayyana muku me nake sabo sabo sabon dilali aha sabon sabon dillani sai kuki yayi saboda tarkon dillani ha'in ci zaɗin ci sai wanga dillani ya cire ba wanga sabon dillani dillani sabon dillani kai gada malam kai gada shi ya da dillalin shi ya da kin ji wayata da kin zo to kanki ka dodar eh ba matsala kina zuwa kawai ki samu kulli ki bude kawai ki ciki ba na san rashin ciki da kawai in na ci in kina jin wayata kawai ki tawo kin ga kin ji na ga mutu yanzu yaushe kenan sai dai mun yi waya to shikenan sai mun waya kenan zaki ce mun ko to sai mun yi shi kenan jiki to ma da sai an jima sai jima kai ya akai wai an ce gata nan eh gata nan wai baban su yana nan a'a godiya nake kana da ashirin baka talatin ka je suna ka zan baka inda ga ganni kawai ka tsaye ne baka Assalamu alaikum. Wa alaikis salam. Hai. Kina burge ni. Dan mu daga nan mana. Wai ke sai ki rinka baya baya ki rinka baya baya ba dadin haka nake ji ba fari ba. Kina ji na? Abin da nake so da ke shine. Me yake sawa kwata-kwata idan na je kofar gidanku ba na samun kwanciyar hankali. Kai. ni o daddy ni ba zan wallahi ya cika tsanani ne shi ba ga yake yana da fada sosai to irin wannan shi yake janyo wa yara su fanɗare dan yanzu ka takura masa ba zai ga gari ba sai ya fanɗare ma an taba haka a rayuwa duk ɗan matan nan da kike ganin su yanzu a garin nan kewayawa suke su ga sun suwit din nan zuwa suke arabin suwit din nan zuwa suke magabanas din nan zuwa suke Allah to ke haka za ki zauna a loko kullum a dunkule a yi baki to amma fa ni gaskiya ba zan je ba saboda babana yana da tsanani sosai fa gaskiya ni ba zan je ba dubara shine in an jima da daddare mu fita kwarai kuwa to ni ban ma san yadda zai in fita daga gida ba saboda ana bani tsaro sosai fa wayan nan ma ni amma yadda za mu yaran nan da na aika da ya zo gidanku ya ce akwai magi to kawai ki ɗau hannu kin gane wannan magina ne kin gane oke haka ne fa mm. hakan za bari ki gani ka kawo shawara saboda ita rayuwa da kike ganin ta sai da alheri sai da alheri rayuwa <laughs> ina ji na ki karba ki sa musu albarka wan sis ne irin ku ne mata in miji ya ka abu ba kwa godewa ku rika godewa Allah sai Allah ya baku abin da ya fi haka au haka ma za ce to kasa akwai kuɗi ne to shikenan ba da yanzu mata duk wacce bata kai zuciyarta nesa sabar gima za a rika yi da mazaje an dunkula kuɗi ya zo ya riski Najeriya ba irin da ba an kwashe komai to nagode eh ki za mu haɗu to ba damuwa mm. sai ka aiko to yau ina kuɗi suke a Najeriya shi ya ɗauka irin ƙasar irin dace. bai san yan wawa sun wawashe ba ya ce dai a da da kuɗi wanda ya ci ya da da su in mutum ya sai filaye ya yi gine-gine ya tarwatsa kuɗi to a dawo da su in ba haka ba ya ce an share gidan yari tunda dama ni kwandala ba wani dan siyasa da ya taɓa bambaranta na har sa mu ake mu je mi bangar siyasa ba wani dan siyasa ya yi

Eh. muna dubu-dubu ma garin abin nan a shi tana tana cikin baɗaki tana waka yawa kuka duba ɗaki ga wanda zai shiga ai abu shi zama ka ne wannan wallahi amma kai saboda bulkumi ne kai akwai matar aure gida shiga da kai a'a ai ba wai Allah ya mu kai ba ba kwar wata iso da dan Allah dan annabi ya sai na kawai daure masa gindi a kan kasa dan Allah ka yi guri shi ba ko ne ai ya haƙuri ya haƙuri ya masa kuma kai yanzu da matar ya haƙuri har kai ta leke leke idan kai ne kuma a sai aka samu ai na saki na wallahi dauka ne kada saki ma kai ne ashe ita ce aban dake take wanka muna nan lekawa muka da haƙi wannan daki yayi yawa abin da za a yi abin da za a yi ka leka ta kudin da aka faɗa mm, na na abin na wanda kalmi za ka biya zan biya to shikenan da yamma zan zo ka yanzu wai da shi za mu zauna shi ne mutum zan da shi ne karka damu je ka zan har gunda ka je ka amma fa abin da nace shi za a biya wannan kudin yayi kai je ka dade eh. shikenan sha fama da wannan a ah, kai zan yi fama da baka kaga da madalla sanjima madalla sanjima kai kai ne ka cuce ni domin kai ka san daraja ta da furtumi na kai ne na zo ka bani daki a gidan mun ko mun tafi mun tafi abu har sallama kake mata? To ai ta san mun shiga ko? Ka ba hankali billahi bi farfesu kwano idan eh, baka dauke ma mota. Allah kuwa banza shashasha mahaukaci wanda bai san darajar dan adam ba ka ɗauko mutum ka shigo gidana da matar ita ma ita ce